يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla balalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau juma'a haji babban rana biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in, wanda ya zamo daidai da goma ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin su ya tabbata tana da shekara dubu biyu da goma sha tara. idan ba manta ba muna na cikin suratu Ibrahim alaihi salam wanda ajiya mun karanta ayan da Allah tabaraka Wata'ala ala yake cewa واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم أكرمك الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ الله تبارك وتعالى يتي واستفتحوا سكا نمي بولي lokacin da suka nemi buɗe suka nemi taimakon Allah wa kaba kullu jabbarin ani duk wani mai yawan girman kai mai taurin kai sai ya taɓe a wannan lokaci bai ci nasara ba imma shi yayi addu'a addu'a ta fada a kansa imma an yi addu'a a kansa to addu'a ta fada a kansa saboda haka ta ko'ina aka je bai da alheri min wara'ihi jahannam a bayansa kuma akwai wutan jahannama wanda muka fasara muka ce gabansa kenan ko da yake da hausa da baya da gaba duk yana ɗaukan ma'ana guda ɗaya ai wara'a huna bi ma'ana amama bi ma'ana wara'a anan ana nufin amam wato gabansa ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa kana wara'ahum malikun bi ma'ana a gabansu akwai wani basara ke azzalumi ya kuzo kulla safinatin gasba wanda yake kwace kowane kwale-kwale ta hanyar zalunci wa kana ibn abbas abdullahi dan abbas Allah shi kare yadda da su ya qara'uha shi yana karanta wannan aya wa kana amamahum malikun ya'khudhu kull safinatin gasba saboda haka wara'a ya fassara ki amama kai tsaye ay wara'il jabbaril anidi jahannam a bayan duk wani mai taurin kai mai girman kai to akwai wutan jahannama ay hiya lahu bil tana nan a madakata tana jiransa saboda haka ko ba dade ko ba jima to zai je ya da ita to wannan an koma ana mana wa'azi ne dangane da abin da ya kafi rayuwar mu gaba daya in dai har za ka rinka takama da girman kai da ji da kai to karshen makoman ka wutan jahannama kuma ko ba dade ko ba jima lalle za ka fada a wannan wuta Allah ya tsare mu ya kuno ha mukalladan yawmal ma'a wanda idan ya shiga zai zauna cikin ta yana madawwami har ya zuwa illa masha Allah wa yuradu alaiha guduwan wakiya idan ma ya mutu an sanya shi a cikin kabari nan ma akwai azaba wanda za a rinka bijiro masa safe da maraice ila tana har zuwa lokacin da za a tattara mutane ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wakiya wa yau matakomu sa'atu wa ala fir'auna kaddal azab saboda haka wannan shi ya tabbatar da akwai azaban kabari dalilin da yasa manzo Allah yake neman tsari kenan daga azaban kabari a duk sallan da ya yi sawa'un sallan farilla ce ko sallan nafila idan yayi ya yayi salati to a ƙarshe yana daga cikin addu'o'in da yake yi yana ce ya Allah muna neman tsarinka daga azaban kabari saboda azaban kabari gaskiya ne saboda haka kai ma kai kokari ka nemi tsarin Allah daga azaban kabari kuma yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen kare ka daga azaban kabari shine banda girman kai banda ji da kai banda taurin kai a faɗa maka gaskiya ba za ka saurara ba sannan kuma a yi maka wa'azi ko nasiha ba za ka ɗauka ba to makoman waɗannan mutane kenan Allah ya tsare mu saboda haka wa yusqa min ma'in sadirin kuma za a shayar da ki. shi wannan mai taurin kai mai girman kai ko mai ji da kai daga ainihin ruwa na surkame ko ma'in wa sadidin shin sadidin din nan sifa ce ta ma'in ko kuwa sadidin din nan tana cin gashin kanta tun da wani lokaci ba sai an ambaci wawul afaf ba min ma'in sadidin haka ya zo a nan min ma'in wa sadidin aifin nari laisa lahu sharabun illa min hamimin baya da abin sha idan ya shiga wuta sai tsananin ruwan zafi ga saƙin da kuma tsananin ruwan sanyi idan mutum ya sha ruwan zafi ya ɗauki ruwan sanyi kuma ya sake ɗorawa to cuta za ta kama shi ya za ka cin kai azumi ma ba a son ka kwankwadi ruwan sanyi kuma ka lura duk wanda ya kwankwaɗi ruwan sanyi sai ya dame shi ko ka ji kumallo ya kama ka ko cikinka ya kulle ko ba za ka iya taɓuka komai ba shi yasa ana zafin ka daure ka sha ruwan dumi ba ce ka sha ruwan zafi da zaka kona makogwaronka ba don wutan jahannama waɗanda za su sha ruwan jahannama su ruwa ne wanda yake mai tsananin zafi wanda zai kona musu makogoro kamar yadda za mu gani saboda haka suna da ruwa mai tsananin zafi suna da ruwa mai tsananin sanyi wanda dukansu ba sa Wahaza hadha harun fi gayatil harara wannan ruwa yana da tsananin zafi wa hadha baridun fi gayati albardi wal nasr wannan kuma yana da tsananin sanyi sannan kuma ga wari ga kama ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin wata aya haza yace wannan shine sakamakon ku masu taurin kai falyazuquhu hamimun wa gasa su dan dane shi ruwa ne mai tsananin zafi kuma mai tsananin sanyi ma'ana in ba ka son mai tsananin zafi akwai mai tsananin sanyi kuma ta ko'ina ka je babu alheri wa akaru min shaklihi azwa sannan kuma a gefe akwai ruwan da yake gauraye shine azwa bi ma'ana ashkal ruwan da yake da surkami da diwa da jini gaba ɗaya suna gauraye a waje guda kuma an tafasa to kaga wannan ko a duniya ka gani sai ka ji kaman kai amai balle kuma a ce a lahira wannan shine ruwan shanka saboda tsaban girman kanka da jiji da kai Allah ya sauwake bila sadid min alqayhi wadda aka ce asadid wato ruwan da ya hadu da igwa da dini shi ake kiransa asadid ma wannan kuma ruwa zalla tafakekke ne ko sanyayye ne wanda ya tsanani saboda haka kaga wancan suna daban wannan daban zai zama ma'in wa amma an ka fassara ma'in sadid to sadid ya zama shi sifa na ainihin ma wakila huwa ma yasilu min lahmihi wa jildi aka ce abinda ma yake fitowa daga naman wanda ya shiga wuta ko naman su wanda ya narke da kuma fatun su abinda ya narke ya kwaci bai hakan nan yadda ka san menene salat din da aka hada da tarkace iri daban-daban to kaga wannan ma babu alheri a ciki a ce mutum yana shan abin da ya zagwanye daga cikin dan uwansa shine abin shansa ko abin shansa Allah ya kare mu Allah ta'ala ya ce ya tajarra'uhu yana kwankwaɗansa irin idan mutum zai sha magani baya son ya sha magani ya yake sha ko an kawo maka kunu da babu siga kuma aka ce dole ka sha ya ka sha duk abin da aka kawo maka bai da dadi ya za ka sha to yadda kake sha kana kwankwada a dole din nan to haka shi ma mai girman kai mai taurin kai mai jiji da kai a cikin gidan wuta zai kwankwadi wannan ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu yana kwankwalansa ba zai iya hadewa ba sai bisa tila ay yatagaffasuhu wa yatakarrahuhu shine yana takura kansa sai ya ka saboda idan bai sha ba mala'iku suna rike da guduma a kansa to gare ya haɗe ya fi masa sauki a kan da keki da guduman mala'iku eh ay yashrabuhu qaharan wa kasra shine yana sha bisa tilar la ya sa'uhu fi fami aw fi fami in ya ajiye a bakinsa ma kona ki zai yi ba zai bar shi a bakinsa ba hatta ba hulmala har sai mala'ika ya da kehi bi mitraqin min hadiri ya zan haka masa bugu daya to sauran shanyewa zai yi ba zai sake bari a sake bugunsa na biyu ba kama kala ta'ala walahun maqami umin hadiri Allah ta'ala ya ce suna da gudunmomi na bakin ƙarfe. wanda suke tsaye da ke suna dukan kafirai da duk mai taurin kai mai girman kai a nan duniya wanda ya shiga jahannama wala ya kadu ya sai goho ba zai iya haɗiye wannan ruwa ba ai ya tsarihi ya so ifa'mihi wa launi saboda yana kyamanta saboda sa babu daɗi kalansa ma babu daɗi warihihi warinsa ma babu daɗi wa hararatihi ga tsananin zafi au bardihi ko ga tsananin sanyi alladhi la yustata wanda ba zai iya ba saboda haka wannan hali wa yatihi al-mautu min kulli makan mutuwa tana zuwa masa ta kowane bangare sai ya gwammace ma ya sake mutuwa a lahiran fi masa amma kuma ba zai mutu ba don mutuwa guda ɗaya ke Allah ya sa tuka da imani Allah ta'ala yace wa yatihi al-mautu min kulli makan mutuwa tana zuwa masa ta kowane bangare ayyalamu lahu jami'u badanihi wa jawarihi wa a'da'i gaba ɗaya dukkan jikinsa da gaɓoɓinsa wato suna jin raɗaɗi ko ina zafi yake yi Wakilamin min kulli azmin wa asabin wa irqin aka ce kowace jijiya kowace gaba ko ina ne yana amsawa saboda wannan mummunan ruwan wakila hatta min atrafi sha'rihi aka ce har ainihin matsiran gashinsa yana raɗaɗi, yana jin zafi da takin hankali yasa ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala yace wannan yana gwada min amamihi ta gabansa azaba wa ta bayansa azaba ta kowane gefensa azaba وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن صائر أعداء جسده فقوئنا عذابا ينظر مسا shine wa yatihi al-mautu min kulli makan mutuwa tana zuwa masa ta kowane bangare anwa'ul azabi nau'o'in azaba daban-daban allazi yu'adhibuhu Allahu biha yawm al wanda Allah yake azabtar da shi ranar takin al fi nari jahannam a cikin wutan jahannama laisa minha naw'un illa yatihi al mautu min babu wani nau'i daga cikin face mutuwa tana zuwa a dalilin wannan nau'i law kana yamutu walakin la yamut da ce zai mutu da zai mutu saboda azaba guda daya amma ina لأن الله ta'ala qala saboda Allah ta'ala ya ce la yuqda alaihim yamutu ba za a yanke musu hukunci na kakak ba balle su mutu sannan kuma wala yukaffafu anhum min azabiha ba za a sassauta musu azaban jahannama ba Allah ya tsare mu annahu ma min nau'in min hadhihi al-anwa'i min al-azab babu wani nau'i daga cikin waɗannan nau'o'i na azaba illa idza warada alaihi ibtada an yamuta min fati idan yazo ya same shi tamkar zai mutu amma kuma ba mai mutuwa bane lauka ne ya mutu da zai mutu to da ya mutu tuntunin walakinahu la yamutu liyaqluda fi dawamil azabi wan nakar saboda haka zai dawwama cikin azaba da ainihin wahalhalu iri daban-daban shine wayatihi al-mautu min kulli makanin wama huwa bimayyit ba zai mutu ban Allah mutuwa guda ɗaya ce ya riga an yi ta sauran kuma sai wahala wa min wara'ihi azabun galil kuma abin bai tsaya anan ba a bayansa akwai azaba wata azaba mai kauri wala hu min ba'di hadhihi al-hali azabun akhar galil saboda haka bayan wannan akwai azaba mai kauri mu'limun sa'abun shadidun aglazu min alladhi qabla wanda yake mai radadi mai kauri tsananin sa yafi na baya wa adaha wa amar kuma yafi muni kwarai da gaske wa hadha kama qala ta'ala an shajaratiz zaqqum wannan kamar yadda Allah ya faɗa ne dangane da bishiyan zaqqum yace innaha shajaratun yace in ba ku sani ba wallahi wannan wata bishiya ce takhruju min fi asli fi asli jahim wanda take fita a ina fi asli jahim a can kasan wuta a ce bishiya tana fita a cikin wuta kuma ita ce abincin mutanen wuta ai akwai takin hankali a ciki bishiya ce a cikin wuta ita wutan ne ci gabanta ta kenan kamar yadda yake bishiya a nan duniya an yi ruwa ta kenan wata bishiyan kuma sai idan ruwan ya dauke sanyi shi ne abincinta wata bishiyan kuma tsananin zafi wannan zafin rana shine abincinta to ita wancan kwatankwacin mai zafin rana shine abincinta ita kuma wutan nama ne abincinta bishiyan zakum kenan sa Allah ta'ala Ya ce inna ha shajaratun takarajo fi asli al-jahim tal'uha annahu ru'usu shayate ainihin hudanta su ne kananan ƴaƴana ta waɗanda ba su girma ba su ne tal'uha tal'uha au talhuha eh, bittal'i au bittalhi shine hudan abu lokacin da ya fara Allah ta'ala ya ce yadda kaga kayukan shedanu wato haka ainihin hudan wannan bishiya suke to yayan ta fa waye taba ganin aljani ya kan aljan yake to ka dubi kanka mana yanzu ka san ko kankana ne aka samu kaman kanka zai yi zaki idan eh, babban kankana ne so aljani kuma ya fika yaya kan aljani yake to aka ce kananan ƴaƴan bishiyan nan na zakum da take girma a cikin gidan wuta wato kaman kayukan shaidanu ne to idan waɗannan ƴaƴan itacen suka girma za su kasance kaman yaya kaman randuna kaman jarkoki ko kaman ainihin duran duran to ta yaya kafiri zai ci kun ga wannan zai ci da wahala Shi shine talquha ka annahu ru'usu shayatin fa innahum la aqiluna minha famali'una minha albutun Allah tabaaraka wa ta'ala ce lalle sai sun ci kuma sai sun cika cikkunan su da wallah sai za ka ce kowa kara shi za a yi duk wanda zai shiga wutan ba a kara shi ba wutan ma ba za ta more ba kai ma za ka shiga aljanna ba a kara ka ba ba za ka more ba tunda yanzu an kawo maka da fafiyan kaza ba za ka yi cinyewa ba in kuwa ka cinye kai mai ne to yau ka cinye gobe an kawo maka zaka cinye in dai ka cinye yau gobe ka cinye to zai wahala jibi ka cinye saboda ya riga ya shi shiga jikin ka ya toshe maka ko ina to kai da ya kamata ce in ka shiga aljanna ka samu kyafaffen rago irin wanda aka yi masa gashin bai daya ka sa shi a gaba sai ka ga karshen sa don ba kara ka ba ta yaya za ka yi ka more aljanna ka ji daɗi to Allah ya kara mu da alheri eh Allah ya taimake mu amma kun ga wuta ai babu dadi naga kowa ya laushi ana maganan wutan nan Allah ya tsare mu thumma inna lahum alaiha la shawban min hamim sannan bayan sun ci wannan itaciya Allah tabaraka wa ta'ala yake akwai gaure menene gauren abinda za su sha menene gauren shine la shawban la sharban abin sha la shauban abinda za a ƙara min hamim to na tsananin ruwan zafi ne ko ruwan iwa ta ne abin da za a ba su wannan kamar samfur ɗin abincin duniya ne in mutum ya ɗirki tuwo karshe me zai sha ruwa in baka sha ruwa ba, ka kaje bayan gida zaka dade ya za duk abin da ka ci sai ka nemi ruwa ka dora in ba haka ba to wajen fitar da shi zai zama maka jidali kaga za ka yi jinya biyu sai ka nemi magani ka nemi maganin baki ka nemi maganin kuma ba haya da shi yasa mutum ya ce abu sai a kawo masa ruwa kuma sai ya dora kai ba ruwan ne yake sha daga farko ba sai dai na ga yanzu ana an kaje waɗansu abin da sai su kawo maka shawarma ne ko menene suke bala. zai ga an kawo maka shi karan kansa ya kai kofi guda kai kuma kana jin yunwa wai wannan kafin a kawo maka abinci yanzu ka sha wannan hanya abincin nan zaka cinye kuwa kuma bayan an kawo maka abincin kuma a ce za a kawo maka kayan zaki iri daban-daban to amma sun ce shi wannan abin da ake sha mai kama da ko kunu-kunu ne ko surki ne wai yana da lafala da ciki ai kamata ya yi in zai faɗaɗa maka ciki ka ci abu wanda yake minti talatin zai daɗa faɗaɗa maka ciki ka zo ka kwashi girki gaba daya amma ka tsura ruwa ka ya toshe maka ciki zai yi to wannan dai ilimi ne nasu wallahu alamu eh saboda haka duk wanda ya shiga wuta idan ya ci wannan bishiya ta zakum to ba za a bar shi haka ba sai ya kara da ruwan surkami ta fakakke na wuta Allah ta'ala ya ce summa inna marji'ahum la ila al-jahim sannan kuma karshe makoman su wutan jahima ce Allah ya tawake fa akbara annahum karatan yakununa fi aqli zaqumin Allah ta'ala ya gwada wani lokaci za su ci zakum wa taratan fi shurbi hamim wani lokaci kuma za su sha ruwan zafi wa yari yariduna ila jahim wani lokaci kuma za su je zuwa ga wuta mafi tsananin kuna wasu sun ce aljahim sunan wuta ce ta musamman waɗansu kuma sun ce jahim ana nufin wato tsananin wuta domin saboda wutan ma akwai ɓangare bangare akwai farko akwai tsaki akwai ƙarshe-ƙarshe ya fi muni ya za ka ce munafika ya wajen za a tara su da manya-manyan kafirai inal munafiki na fiddar kil asfali minan na ji da lafin nasira saboda ka can karshe za a sanya su Allah ya tsare mu ya zan billahi min zalim ya sa mamala yace Allah ya tsare mu gaba daya wa haka za kala ta'ala ya sa Allah ta'ala yace hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimuna wannan ita ce wutan jahannama wanda mujrimai suke karyatawa sune kafirai masu taurin kai ko kuma mutane masu girman kai yaqufuna bainaha wa bain hamimin a wato suna kewayawa tsakaninta tsakanin mai tsakanin tsananin wuta da tsananin ruwan zafi na surkami wanda yake baya da daɗi kuma baya da kyau makomansu kenan wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala yake a wani waje inna shajaratal zaqum lalle wannan bishiya ta zaqum ta'amul asim wato ainihin abincin mai laifi ne kalmuhul yadni fil butun yadda kasannar kakken dalma haka yake tafarfasa a cikin cikunansu saboda aka yi mutum ya ce ma tafasa yake a cikin cikinsa in ka je kasa sa ka za ka ji ƙara ya tafasa a tukunya ya tafasa a cikin cikinsa hanjinsa zai zauna ba zai zauna ba ka gali ilhami kamar yadda ruwan zafi yake tafasa yayin da ya zafi sai ya ce ku zuhu ku riƙe shi fatiluhu fadfa'uhu sahaban wa dab'an ku kutunkul aki ku jawo shi ku ingiza shi ila sawa'il jahim zuwa ga ainihin wutan jahima kuma sabbo fawqa rafihi sannan ku zuba zakar kansa min azabil hamim daga ainihin azaba mai tsanani sai ya ce masa zo ka dandana innaka antal azizul karim ba nan duniya ku ne manya ba ku ne yalla bai ba ku ne honorable ko ne ranka ki daɗe? ku ne yuwa excellency ne ko his excellency da her excellency da sauransu ina ku ne to zo ka kankane azaba ai ku ne manya kun ga wannan ba'a ce mala'iku za su yi ba'a ma waɗannan shi yasa in Allah ya baka mulki ko Allah ya baka kuɗi ko Allah ya baka ilimi kace za ka yi girman kai za ka yi jiji da kai to karshe za ka fada jahannama kafin ka ankara ka halaka ko ba za ka iya fita ba ai da Allah ta'ala ya baka ilimi kafi kowa wayo ne da Allah ya baka kuɗi kafi kowa dabarar neman kuɗi ne da Allah ta'ala ya baka mulki wai kafi kowa ƙarfi ne abin ai dace ne duk wanda kaga yana da ilimi dace ne duk wanda yake da kuɗi dace ne duk wanda ya samu mulki dace ne saboda haka menene na girman kai menene na takama menene na kunnen uwar kegu dangane da gaskiyar da za a faɗa maka saboda kawai kana jin kai ma wani ne to idan ka je ka faɗa wuta za a ce zo ɗanɗani wuta tunda a duniya ka yi gadara ka yi takama ka taka wanda za ka taka ana ce mai takalmin ƙarfe ko to ka hadu da mala'iku su kuma takalmansu na menene tun da kai ana maka kirari da mai takalmin ƙarfe. to ka haɗu da waɗanda su babu mata kalman a kafansu amma kuma sun fi ƙarfin wuta tsananin bala'i innaka antal azizul hakim innaka antal azizul karim lalle kai din nan mabuwayi ne wato manyan mutane masu karimci inna hadha ma kuntum bihi tantarun wannan shine ne abinda kuka kasance kuna kokonto dangane da shi a nan duniya to gashi ka gan shi kirikiri Allah ya tsare mu shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce wa min wara'ihi azabun galib lalle a bayan waɗannan mutane akwai azaba mai kauri wa asabu shimali ma asabu shimal lalle ranar tashin kiyama akwai ma'abuta haguna suwaye ma'abuta haguna fi samumi wahame suna cikin tatsatsin wuta da ruwan zafi wa zillin min yahmum da ainihin inuwa wanda cikinsa mummunan hayaki ne mutum ba zai iya numfashi ba labari din ne. Allah ta'ala ya ce babu sanyi kuma babu karamawa rashin mutunci ne a wajen to karka yadda ka shiga wannan wuri ila gairi zalika min al-ayati dallati ala al azabi alaihim akwai ayoyi da dama wanda suke gwada nau'o'in azaba daban-daban wa takrarihi wa anwa'ihi wa ashqali da yadda ake maimaita ki da nau'o'insa da ainihin ɓangarorinsa daban-daban mimman la yusihi ko mimma la yusihi illallahu Allah azza wa jalla wanda ba wanda yi sai gididdige sai Allah jaza'an wifaqa wannan sakamakon abin da zai kasance suna aikatawa ne a nan duniya wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangijinka bai kasance mai zaluntan bayi ba sai Allah ya ce mai مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد daman duniya in ma ka samu musulmi in ma ka samu kafirai saboda haka kafirai suna ayyuka masu kyau musulmi ma suna aiki mai kyau amma musulmi suna aiki mai kyau saboda suna tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala zai biya su a nan duniya kuma tabbas Allah zai biya su gobe lahira shi yasa idan ka yi aiki mai kyau in Allah ya ga dama sai ya biya ka duniya a lahira ma ya sake biyan ka ka samu riba guda biyu kenan idan kuma bai ga dama ba sai ya baka guda daya idan ka yi riya kuma sai ya biya ka duniya in ka yi sa'a in baka yi sa'a ba kuma ka yi batan bakatanta amma ki kafiri tun da damun bai yadda da Allah ba bai yadda da takin alkiyama ba to duk abin da ya aikata wannan ya da sakamako a lahira amma da yake Allah ba azzalimi bane zai biya shi a duniya ya za duk abin da kafiri yi, Allah zai biya shi a duniya maza Allah ya tabbatar da haka cikin hadisi saboda haka in kafiri ya yi sadaka za a karba Allah zai biya shi a duniya in ya yi kyauta za a karba Allah zai biya shi a duniya idan ya sada zumunci ko yayi wani aikin alheri to shikenan Allah zai biya shi a duniya tun da wannan ya gwada lalle yayi aikin kirki yayi bai biya ba amma fa in ya je lahira bai da komai shine abin da aya take so ta tabbatar mana saboda kar ka yadda ka shiga layin kafirci ko na shirka ka shiga layin masu imani masalul ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda zakafirce da ubangijinsu a'maluhum ayyukansu wannan shine badal ana son a buga mana misalin ayyukan waɗanda suka kafirce ne ba wai su ainihin kafiran ba sun da can baya an yi bayanin makomansu amma sai ya fara da cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim sai ya ce a'maluhum shine badal na ainihin alladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ayyukansu kaman ainihin toka ne ina kowa ya san toka ko eh kaman ya yake toka sai eh, to ga ga wani yaro ma ya zo ya shigo tsakiya zai bada amsa ya to ka yake to wannan an hura wuta a cikin murhu bayan wutan ta ci ta ci ta cinye wannan shine toka to kun ga yaro ma ya ci gaba <laughs> ya ga tambayan wannan akwai arha ba zai yin sun amsa ba shi ma zai amsa kawai <laughs> eh, ka shigo caji a sa'a kenan <laughs> to gashi ɗanƙalinmu eh, ya yi bayani ya ce toka kenan karamadin kamar ainihin toka ce ishtaddad bihe rihu wannan tokan gata an ƙona ta toka tana ajiye kawai sai iska ta zo idan iska ta zo za ta bar wannan tokan dalin daɗawa ma yaumin asif a ranar da ake guguwa iskan da ta zo ba iska ce haka zalla ba guguwa ce ta zo sai ta bi kan wannan tokar. za a samu tokan to haka ayyukan kafirai yake la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in ana la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu sai ce la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in da taqdimi da ta'khiri ba su da komai dangane da abin da suka aikata in sun je lahira amma a nan duniya Allah tabaraka ta'ala zai biya su zalika huwa dhalalul bayy wannan shine bata wanda yake mai faɗi ko mai nisa shi yasa kai ma kada ka yadda ka bata aikin ka da riya saboda in ka bata aikin ka da riya sai ka je lahira kana tsammanin zaka samu sai ka samu fayau eh babu komai hada masalun wannan misali ne yana ɗaya daga cikin hanyoyin da alkur'ani ya bi wajen karantarwa buga misali in ana buga misali mutane za su gane eh mutane za su gane cikin sauki shi yasa za ga wani lokaci yake buga misali fa bil misali yattadihu al maqal idan ana buga misali to zance zai bayyana yadda ya kamata ko da yake da farko Allah ta'ala ya buga misali da waɗansu dabbobi wanda ana ganin su makakkanta ne kafirai suka ce me ya hada Allah da wannan Allah da yake magana babba me ya hada ki da kuda me ya hada ki da sauro me ya hada Allah da kudan zuma me ya hada Allah da gizo gizo duk waɗannan kuma Allah ya buga misalin su ne a cikin alkur'ani shi yasa kai ma in ka zo kana koyarwa kamata yayi ka rinka yin misali musamman in ka ga masu sauraron ka ko da ake koyar da su yan aji su riga sun yi laushi ba su fahimta to kar a yi musu karatu da yawa sai a yi ta buga musu misali sai a yi ta buga musu misali in ba ya sa'a ba kuma garin misali kima ma sai ya je sai ya shiga rudu kuma gaba daya an bar karatun da yake yi misalai sun yawa ai ko alkur'ani ma bai kawo misalan da yawa hakan nan ba amma dai yana ɗaya daga cikin hanyar da ya bi wajen karantarwa saboda haka wani lokaci a buga misali wani lokaci a yi kissa wani lokaci a yi gargadi wani lokaci a yi albishir wani lokaci a ba da labari wani lokaci a ce ga hukunci nan abu kaza haramun ne ko abu kaza kaza ne to abinda dama ke so kenan a tanawo na'am hadha masalun darabahu Allah ta'ala li amalil kuffari. wannan misali ne wanda Allah ya buga dangane da mai ayyukan kafirai allazina abadu ma Allah ghaira waɗanda suka bauta wa Allah tare da wani wa kazzabu rusula so ta manzannin Allah wa banau a'malahum ala ghairi asasin sahih so gina aikin su ba tushe wanda yake mai inganci ba fanhara saboda karshe ayyukan suka rushe wa alimuha kuma suka nema suka rasa ahwaja ma kanu ilaiha a lokacin da suke tsananin bukata a lahira kenan domin duk aikin da ake a lahira yake neman lada to Allah ya tsare mana ayyukan mu faqala ta'ala shi yasa Allah madaukaki yace masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum misalin waɗanda suka kafirce da ubangijin ubangijinsu ayyukansu masalu amalihim yawmal qiyama misalin ayyukansu ranar takin alkiyama idza talabu sawabaha min Allah ta'ala idan suka nemi sakamakon aiki a wajen Allah li'annahum kanu yasabuna annahum kanu ala saboda suna tsammanin sun yi aikin kirki daga nan ake aikin banza suka yi ji dushe an. ba samu komai ba wala alfau hasilan illa kama ya hasalu min rama ba abinda za su samu sai kaman toka abinda toka yake bari abinda za su samu kenan idza ishtaddat bihi rihul asifa idan aka samu guguwa ta bi kai fi yawmin asif shi yasa aka ce a rana mai tsananin kadawa ai zirihin shadidatin asifatin qawiyatin iska mai tsananin kaɗawa da ƙura da tarkace a ciki falam yaqdiru ala shay'in min amalihim ba abin da za su samu cikin ayyukansu allati kasa fi duniya wanda suka aikata a nan duniya saboda babu imani illa kama yaqdiruna ala jam'i hadha ramadi fi hadha al-yawm sai dai idan guguwa ta zo ta bi wannan tokar to abinda za su samu shine abinda ya rage bayan guguwa ta bi toka. za a samu tokan ba za a samu ba komai watsewa zai yi ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amali muka gabato ga abin da suka aikata na kowane irin aiki su kafirai a nan duniya aka kawo musu gobe lahira fajalnahu haba'an mansura sai muka sanya shi wato kura ce wanda ake shekewa kuran da aka sheke musamman wanda ake duba ta ta window wanda ake gani ta window ko kuma ta taga idan iska tana kadawa in ka duba da dan hasken rana za ga kura na shiga na fita to haka za a mayar da ayyukan kafirai wannan kuran haka sa ka kamawa ba za ka iya kamawa ba Yaza lokacin da sojoji suke training sai a haɗu da wani mugun soja sai ya ce me sai ya ce waɗannan kuran ina son ka tattara mun kaman kofi daya kawai don a wahalar da kai sai ya ce na baka minti biyar bayan minti biyar idan ka kawo masa kofi ba komai sai ya ka ya ce koma ka sake komawa bayan minti biyar ka dawo babu komai ya sake daka ka kaga wannan sai dai ya kashe ka amma ba za ka iya tarawa ba ba za ka iya tara komai daga wannan kura ba da ko da yake tunda na kawo wannan munasaba ce akwai tirenin din da yake da amfani akwai na mugunta wanda ba da amfani yanzu ka dadda kake a nan sai an je wajen yaki da kai da shi duk guduwa za ku yi sai dai na muku alluran kwaya to me amfanin sa ai ana wahalar da wanda ake training sa ne saboda me saboda an je wajen wahala ya hakura kuma maimakon wannan kuran ba ma wannan kuran za a abin nan ba a'a ai za a iya tusa shi a wani waje musamman in mutum baya da ciwon asama. daman nan ne za a gane mai ciwon asama ko wanda baya son kura sai a tusa shi a wajen kura saboda mai saboda ran da duk wani hatsari ya faru komi kuran wajen ko da bai sa abin toshe hanci ba zai iya shiga saboda ya riga ya saba kamar mutumin da yake shiga ruwa ne ya shiga can kasa wace dabara yake yi akwai dabaran da suke yi wani ba sai ya toshe hancinsa ba sai ya shiga kasar ruwa ya minti goma ko sha biyar ko minti talatin sannan kaga ya fito ba tare da ya rike hancinsa ba shi ya zan yadda yake rike numfakinsa ya zan dabaran yadda yake yi to shi yasa duk tirenin din da za a koya wa mutane za a koya musu ne don su dauki darasi amma an hada ka da yaro kana koya masa tirenin. da safe baka bashi abinci ba da rana baka bashi abinci ba da yamma kana ta jibgansa sai ya inganta aiki ta ina zai inganta ko kai ne in baka ci da safe ba baka ci da rana ba baya da za ka yi kai aiki mai kyau amma an ka haɗu da mai ɗuri to sai ka yanka masa abincin gida biyu ka ce rabi za ka ci don ɗuri shi ma ai tirenin ne ka taƙaita abinci wa kanka tirenin ne Allah ya kyauta saboda haka waɗannan kafirai za a mayar da ayyukansu kamar iska ne ko kuma ƙuran da take yawo ne a windo ko a taga wannan ƙura ba za a iya tattarawa ba ba su da komai kenan kamar yadda Allah ta'ala ya ambata cikin suratu Ali Imran ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya misalin abinda kafirai suke kakewa a nan rayuwar duniya suke bayarwa za ga waɗansu har tura umra suke yi har aikin haji a cikin dukiyarsa sai ya ware ya ce kai malam ni na ga alaman kai mutumin kirki ne ko liman gaskiya muna jin daɗin karatunka saboda haka ga kuɗi nan ka je ka biya aikin haji ni aikin haji nake so ka je masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya ai kaga abin da ya aikin kirki ne ko ka je umra ko ya ce ga kuɗi na a sayi qur'anai a sanya a masallaci ko ga kuɗi nan a ainihin gyara masallaci ko ne abu makamancin wannan to wannan duk ya yi azan duniya ne aikin banza ya yi gobe lahira bai da komai wannan shi ne gaskiya kuma ko ka ci kuɗin amfana eh, wannan zai iya shafan kowa da kowa musamman yadda muke zamantakewa a najeriya zai iya shafan kowa مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا misalin abin da suke kakewa a na rayuwar duniya wajen taimakon mutane da ayyukan jin kai yanzu ka je duk ayyukan jin kai da ake a duniya waɗanda suka fi taimakawa waɗanda yake ba musulmi bane ko ma su ne masu taimakawa eh ko nan Maiduguri sansanin da aka yi na yan gudun hijira idan ka samu 70% na masu taimakawa ba musulmi bane masu wawura sai su wawuri abinda za su wawura amma yanzu na ga akwai hukuma jiya ne ko yaushe ne aka kaddamar da hukuma to Allah ya sa su tabbatar da gaskiya su yi adalci eh waɗansu ƙasashe ma da suke aikowa kasashen musulmi ko da yake saudiya ce daman take aikowa wani za a bashi kudi ya gina masallaci ba zai gina ba sai awon gaba da kulin wani za a bashi kudi ya tone bohol bohol ba zai tone ba sai awon gaba da kulin an aiko da dabinan buɗe baki aka neme shi aka rasa eh ashe kun san labarin kenan kun gani maimakon kai ya kamata ka taimaka eh, kai ya kamata a ce ka bayar kuma kai ne mai handamewa to amma alhamdulillah a cikin su ma akwai bayin Allah ko a garin da akwai masallatai da yawa wanda mutanen Saudiya su suka giggina akwai bohol bohol da yawa ko rijiyoyi na burtsatsai da yawa waɗanda suke aiko kuɗi ana gigginawa tunda zuwa can gwamnatin su tana yi in mutum yana da kuɗi sai ya rasa me zai yi da kuɗin saboda haka sai ya nemi inda za wannan abu zai fi amfani sai ya ce to a aiwatar da abin da ya kamata Allah ya kyauta akwai wani masallaci da muka gani a wata ƙasa wanda wani ya ba da makudan kula da ya ce a gina wanda aka ba shi kudin sai ya ciwa-ciwa ina jin ko rabi ne ya kashe ko ɗaya bisa uku ne ya kashe ya ce an gama komai to mutumin babban mutum ne sai ya ce an gama komai eh sai ce to lokacin da za a bude yana ganin ya kamata a bude ni ma da kai na zanje wajen aka ce a'a akwai matsala wajen da zaka je kaza kaza sai ce a'a da yake a wata kasa yake sai yayi magana aka yi magana mu shugaban kasar shugaban kasar ba musulmi bane sai ce amma yana sanar da shi yana neman alfarmansa yana gayyatar sa waje kaza ya gina masallaci zai zo ya bude tunda an fada ma gwamnati shikenan wancan sai ya rasa yadda zai yi shugaban kasan ya zo ya bashi komai da komai shi da kansa ma sai da ya zo wajen amma dai ba sallah tun da ba sallah zai yi ba shi dai ya yi girmama bakonsa ne da mutumin ya zo yana jira a gwada masa ina masallaci yake aka ce ai ga masallaci, ya ce wannan ya ce dala miliyan kaza da na bayar kini aka gina wannan ya ce a kawo map din aka ce hawa ba sai an kawo map ba ya ce wannan ya ce ai ba haka aka ce mun ba wanda yake ban labari ya ce kuka ya fashe da kuka a gaban shugaban kasan yana kuka ya ce shi ba haka ya ce a yi ba shi an cuce shi ko mafiya yawa irin wannan kai an an ba da miliyan ɗari a gina ainihin masallacin ka gina kai ba za a baka miliyan goma naka miliyan goma naka ka cinye miliyan goma naka sannan ka ga wancan ɗarin kai yadda ya kamata ba Allah kyauta masalul ladina masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati Allah ta'ala ce misalin abinda kafirai suke kakewa a wannan rayuwar duniya na ihsani da abubuwan jin kai da sauransu kamar salirihin kamar misalin iska ce mai tsananin katsawa fi hasirun a cikin ta akwai tarkace akwai yayi guguwa kenan eh akwai tsakonkwani da ko menene guguwa kenan asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa halakatu wanda ta samu gonan mutane don mutanen da su riga sun sani akwai guguwan da a lokacin damana in ta kada in ta fi ta kan gona to gonan ba zai yi ba suna kiransa wuji-wuji gonan ba za ta yi ba wani lokacin ba kai sa'a ban wannan guguwa ta bi kanka to sai ka yi zazzabi saboda babu alheri cikinta saboda haka kwatankwacin ayyukan kafirai kenan abin ya halaka gaba daya wa ma zalamahumullahu Allah bai zalunce su ba walakin an fasa mun sai dai kayukan su suke zalunta sun da ce sun iya su yi imani su kuma sun ce ba za su yi ba sun ke zalika huwa dalalul bayyin kun ga wannan shine bata wanda yake mai nisa ay sa'ayuhum wa amaluhum ala ghairi asasin wala istiqama saboda haka aikin su babu tushe babu daidaituwa Allah bai karba ba atafaqadu sawabahum a suka rasa ladan su ahwa jamakanu ilai a lokacin da suka fi tsananin bukata zalika huwa dalalul bayy lalle wannan shine bata wanda yake mai nisa sai Allah ya ce mu alam tara anna allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq bi khalqin jadid hmm. وما ذلك على الله بعزيز ألم ترى قاواني ينكي مغناكما shin ba gani ba da hausa makan ce ba ku gani ba abinda ne yake nufi ba ya gani na ido ba ko ba ku sani ba ina kamar a ce alamta alamu, alam shin ka sani ba to kusan duk ɗaya ne mu a wajen mu alam tara anna Allah khalaqa samawati wal arda bil haqqi ai Allah shi ya halicce samai da kasai da gaskiya wannan sama da kake gani ba haka kawai Allah ya halicce su saboda wasa ba sannan ma haka ma kasa Allah ta'ala bai halicci kasa saboda wasa ba in ya sha yuzhibkum in Allah ya ga dama tafiyar da ku zai yi to ai shekaru 100 ma da suka wuce babu ko dai daga cikin mu ko yanzu a cikin mako mai shekara 100 ko da yake na hango wanda tijo ban sani ba ko sun kai ɗari yalla bai shi ma yana kallon wani Suma suna kallon walansu eh, shekaru ɗari a can baya ban yi tsammanin akwai wani mai shekara ɗari ba yana da wahala in ka samu mai shekara ɗari kuma za ka ga ya riga ya gangara da yawa eh. da yanzu bayan shekara ɗari za a same ka mai eh, mala abdul karim me yiwa kana da shekara hamsin ko sittin eh? ok wane ne eh, wanda ya amsa wancan tambaya ba shekaran ka goma sha uku ko sha biyu ko shekaran ka goma sha uku ko sha biyu ba mamaki Allah ya baka shekara ɗari amma bayan shekara ɗari ba za ka iya zama ka zuguna nan ba ni ma ba na nan eh. to haka duniyan take yasa in ya sha idan Allah ya ga dama sannu sannu sai ya tafiyar da ku sai ya zo da waɗansu mutane wa ya tibi kalkin jari sai ya zo da waɗansu halittu sabi wa ma zalika Allah bi azid hakan ko baya ba abu ne mai wahala a wajen Allah ba to gaki ma muna gani gaki muna gani sannu sannu lokacin da ka zo kana yaron gida kana tsilla tsillan ka duk inda ka ga dama kana kana zuwa ka je ka gaida kawuna yanka da bafanunka da yan uwanka da komai in an kwana biyu kuma sai ga babanka yana da rai ko iyayenka suna da rai in aka je wani abu ka yake gabatarwa ana son a gwada maka ba sauran ka dan ka karbi ragama yi ana tafiya ana tafiya sai ga an zo ana maka ta'aziyan babanka ana maka ta'aziyan mamanka ana maka ta'aziyan kawunka ana maka na babbanka ana maka na wane ne karshe kuma sai a zo a ce to fa kai ne ko kai da tsaranka ku ne fa dattawa in ka tsufa ka rude kuma sai a ajiye ka gefe na bayan ka sai su karba to kai ma abin da ya faru ga waɗancan suka zo suna tura ka kai ma haka zaka zo kana tura walansu yadda ka je ta'aziyan waɗansu da jana'izansu haka kai ma za a zo naka to ka riga ka tafi kenan sai ka duba ka gani duk tsaranka babu ko daya babu ko daya saboda haka ko kai ka rage dole ka zauna a gefe dole ka haƙura ka zauna a gefe kaga masu shekaru da yawa an je mai shekara saba'in ko mai shekara tamanin in aka je ɗaura aure yana ba da aure ko kuma yana karba sai ga yana wajen sai ya sa wani saboda mai saboda yanayin yadda za a yi shi ba zai iya ba inda ba Allah ya sanya shi mai basira ba ne dole wani zai gabatar don ba ka ba sai a yi ta dariya kuma babu daɗi a ce an baka ya ce na karɓa da eh, ya shi mai bayarwa ce na baka ya ce ya karɓa ta ji mai shekara tamanin an ba shi a wurin budurwa ya je wakilin wani ne ba sai ya je na karɓa ma kansa aka ce baba ka karba masa ya ce a na karba to kaga wani tsohon ne fa ba zai taba duk kalman da ka canza masa ba zai yadda ba ya ce yaushe aka haife ku na karba na ce na karba wannan aure na nawa kenan na karba to do sai ya ruda ku shi yasa in ya sha idan Allah ya ga dama ya zahirkum tafiyar da ku zai wa ya tabi kalkin jadid zai zo da wata halitta sabuwa wa ma zalika ala bi azim wannan ko ba mai wahala bane a wajen Allah subhanahu wataala yaqulu ta'ala mukbiran an qudratihi ala ma'adil afdani yawm alqiyama Allah yana mana ishara ne yadda zai mayar da jikkuna ranar takin alkiyama bi annahu khalaqa samawati wal arda Allah ya halitta samai da kasai allati fiha wato allati hi akbaru min khalqin wanda yake halittar sama da kasa fa yafi halittar mutane ko bai fi ba yafi kuma yafi wahala duk da kasancewa Allah bai wahala ba amma dai ya fi girma ya fi wahala ya fi faɗi ya fi komai a falaisa lalzi kadara ala halki harihi samawati firtifa'iha wa tisa'iha wa ha. shin wanda ya halitti waɗannan halittu ga girma ga komai wa mafi fiha min alkawakib as-sawabit was wal harakat al ka duba ka gani ga abubuwa masu nauyi a bayan ƙasa a sama akwai a ƙasa akwai wal ayatil bahira wa hadhihi al-ardu bima fiha min mahalin wa wihadin wa autadin wa bararin wa saharin, wa qifarin wa biharin wa ashjarin wa nabatin wa haywanin wannan ma abubuwan da muka sani akwai abubuwan da bamu sani ba wannan ya ambata mana da duwatsu da ruwa da hanyoyi da abubuwa masu nauyi a bayan ƙasa yanzu ko siminti wannan da kake gani ai nauyinsa ya kai ya kai inna laha siminti wannan ko kwaltan da ake sanyawa balle ga bishiyoyi nan sannan ga ku manya-manyan mutane taron kuma ai akwai liftan da za a zuwa ce kada wuce mutum shida ko kada wuce mutum sha biyu ko saboda me saboda kowa za ka samu akwai nauyinsa idan suka yi nauyi da yawa ba zai tashi ba to ku mutane ku nawa ne a bayan kasa suna zaune a kasan Allah ma kasan bata nutse ba ko inda yake girgizan kasa fa ana girgizan kasa haka Allah ya kaddara wajen ana girgizan kasa amma ba saboda nauyin su ba ai ba nauyi bane zaka samu suna da duwatsu amma duk da haka ana girgizan kasa waɗannan duwatsun su suke da ɗarikita musu lissafi ko inda suke da ruwa to in aka yi girgizan kasa kuma sai ruwa ya shiga inda ba tsammani sai ya lalata gini amma mu kaga anan shiru mu sai dai ka ji yin girgizan mutane an kakkashe na kashewa to waɗannan abubuwa halittun Allah ne manya-manya wanda yake sun fi naku ala ikhtilafi asnafiha wa manafiha wa ashqaliha wa alwaniha ga sunan daban-daban kamar yadda Allah ta'ala ya ce awalam yarau shin ba su gani bane anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda lalle Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna bai gajiya ba bai kasa ba wajen halittarsu bai kadirin ala an yi al mauta Allah mai iko ne bisa ya rayar da matattu ranar takin alkiyama shi yasa ko ka yadda ko karka yadda dai za a yi takin kiyama eh kuma Allah zai tayar da kai tunda kai yadda kake din ko ka zamo ma kaman an hada mutane hudu ne ko biyar ko goma ne to a gidanka ma zaka samu abin abin da yafi ka nauyi kuma yafi ka kauri ko babu yin kai kana da faɗi to ɗakin da kake kwana fa ba halittar Allah ba ne so za ka je ka samu rumbu kaman wannan za ka samu fila fila kaman wannan ba ga hanyoyi yana yin su sama da kasa ba filolin da ake sanyawa a ɗora hanyoyin kaman ya yake ka taba ganin wani kasan mutum da ya yi ɗaya daga cikin filolin da ake ɗora hanyoyin sama sai dai in ya zuwa zamanin adawa ba ade ne amma kuma yi saura a yanzu kowa ya gan shi ma gudu zai yi dun ba zai tsaya ba to ko kaman haka kake ba za ka gagari Allah ba Allah ta'ala ya ce bala ya ce alamarin yadda suke fada ba haka ba ne nahu ala kulli shai in qadir lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai suratul aqa sannan a wata aya kuma ya ce awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfa dan adam baya gani ne mun halice shi daga mani? fa idza huwa khasimun mubin sai gashi da mai husuma yana bayyana husuma sai gashi da taurin kai yanzu ma ya karanta mana wa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam da kake gani ba ya fi ko menene jayayya duk cikin halittun Allah ba mai taurin kai kamar dan adam sai yasa ma saboda kundin balan da yake yakan tinkari halittun da ta fifi amma saboda da dabaru da menene sai ga ya mamaye ta eh ko aljanu yanzu da kake gani aljanu akwai mutanen da suke tsoron su inda ba labari ne yake fada mana ba an ce akwai wani wanda muka tashi muka ganshi shi yana kokowa ma da aljani da yi muna yara aka ce kokowa yake da aljani ko san wani lokaci haka kawai Allah ya kanyi yi waɗansu takadarai kuma hakan ne shi ban an ce masa ga inda aljani yake zuwa wajen yake yi sai dai da shimfiɗinsa shi zai kwana ko za su hadu da aljani to kaga aljani ya ga wannan kuwa gudu zai yi shi mai baro shi saboda bai san abin da ya taka ba eh Allah ya kyauta to dan adam da rike ganin sa gashi an halice shi min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin mai yawan husuma wa dara balana ma salan wai har buga misali yake yana cewa ba za a rayar da mutum ba bayan ya mutu wannan sai ya halka shi kuma ya manta da halittarsa ai dama haka ne shi ya manta da yadda aka halitta shi yana ce Allah ba zai sake wata halitta ba in an mutu an mutu kawai qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim yace waye zai rayar da kashi a lokacin da ya rududduge kul ka fada musu ko ka fada masa yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ah, ya kirkira da farko shine zai rayar saboda haka kai ma da baka nan Allah ya yi ka to kamar yadda baka nan Allah ya yi ka in ka sake lalacewa Allah zai dawo da kai wannan abu ne mai sauki a wajen Allah allazi ja'ala lakum min ash-shajaril akbari nara fa idza antum minhu tuqidun shine aka ce gashi an buga misali danyen itace sai ga an fitar da wuta wannan ka tambayi tsofi eh ba ka zo ni ka zauna ba to ka koma kawai ka tambayi tsofi za su faɗa maka akwai itace yanda aka zo aka murza aka murza aka murza wuta ce take fita za su gwada maka ɗanyen itace ne amma ya fitar da wuta to ya kamata ku gane cewa wanda yake da iko bisa yin haka to yana da iko ya rayar da matattu hmm. misali mafi sauki kenan awalaysa allazi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahu shin wanda ya halitta samai da katsai shin ba zai iya halittan kwatankwacin irin su bane bala al'amarin ba haka yake ba zai iya yadda kuke faɗa din ƙarya ne shirme kuke yi wa huwa al-khallaqul alim Allah shine mai yawan halitta kuma masani innama amruhu abin sani umurninsa yayin da ya nufin kasancewan wani abu yakan ce masa kun kasance fa yakunu sai ya kasance fa subhanallazi godiya ta tabbata da tsarki ya tabbata ga Allah wanda yake yadihi malakutu kulli shay'in hannunsa yake mallakan kowane abu saboda haka karka yadda masu irin waɗannan maganganun su ja hankalinka su tafi yadda hankalinka karka yadda da wannan wa ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah yake mayar da ku gaba daya saboda haka in yake idan Allah ya ga dama yuzhibkum zai tafi yadda ku ya share ku a bayan kasa wa ya'ti bi khalqin jadid kuma ya zo da wata halitta daban wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan bai kasance mai wahala a wajen Allah ba Allah mai sauki ne gare ki ya aiwatar da wannan kamar yadda yace ya ayyu annasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne fakirai matsiyata masu bukata a wajen Allah ku dinnan wallahu al wallahu Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-ganiyyu al-hamid shine mawadaci wanda ya cancanta gode masa in yaka idan Allah ya ga dama yuzhibukum ya sake jaddadawa sai ya tafiyar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid sai ya zo da wata halitta sabuwa daban in Allah ya ga dama zai iya tafiyar da mutane ya zo da wata halitta daban malamai suka ce in Allah ya ga dama zamaninku ko mutanen zamaninku sai Allah ya tafiyar da su sai ya zo da waɗansu mutanen daban kowanne Allah zai iya yi wa ma zalika ala biya zai kamar yadda yake cikin suratu fatir to wannan shine karin bayani dangane da waɗannan ayoyi abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Gracias. kamar wudanka ka share da